صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Radio VOH Hausa kuka a cikin shirin sana yammacin yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke ɗauke da su a shirin namu na yammacin na yau. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Inawunti. Shirin nan na muryoyin masu saurare nan tafe tare da Hassan Barka. Sai kuma shirin mu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa daga shi kuwa awal kunya zai shigo domin gabatar da shirin na tarbiyyar iyali. Daga nan sai mu karkare shirin damu da shirin na duniyar mu a yau. Da fatan masu wajen sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. kokun kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar shida ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 30 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 161 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan nuwamba na shekara ta 1860 abraham lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani da kasar amurka ta shiga yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasar amma a shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yan watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira masu ware kuma cewa shekaru 208 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shirga watan nuwamban shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kan kasashe na yankin latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon glebo ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallaka na turawan spain simon glebo ya yaƙi sojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa da ba su wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya haura 13,000 amma da karshe bolivia ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar suka samu 'yancin kansu sai mun bolivia ya taimaka wa al'ummomin ƙasashen yankin latin amurka da dama wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin kasashen yankin da 'yancinsu. su da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gwagwarmai junju hali a ƙasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na ƙasar suka fara wani yajin aiki domin nuna rashin amincewa da zaluncin masarautar ƙasar bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaro na sarki sha suka kai samame akan wasu kamfanoni na jaridu inda suka kama wasu da dama daga cikin ma'aikatansu sai dai hakan ya sa manya-manyan jaridu na ƙasar ta iran sun kasa buga jaridun nasu amma duk da haka wannan bai karya gwiwar mutanen kasar ba har zuwa lokacin samun nasarar juyin juhali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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. afirka ta kudu ta ce daukewa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki zai taimaka tattalin arzikin ƙasashen duniya najeriya da masar suna tattaunawa kan rashin wuce gona da iri a ilimin addinin musulunci sai kuma wata jarida isra'ila ta ce makamai masu linzami fiye da dubu ɗari wa'anda hezbollah take da su barazana ce ga kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan ƙasar afirka ta kudu a nan birnin tehran ya bayyana cewa ɗaukewa jamhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata zai kyautata tattalin arzikin ƙasashen duniya da dama kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto bika mazbi humalo jakadan ƙasar afirka ta kudu a nan birnin tehran yana faɗar haka a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa ƙasar afirka ta kudu ba ta amince da takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar iran ba kuma takunkuman sun hana manya-manyan kamfanonin ƙasar afirka ta kudu shiga hulɗa kasuwanci da ƙasar iran humalo ya kara da cewa fatansa ita ce tattaunawa tsakanin ƙasar Iran da ƙasashen hudu a hada da ɗaya dangane da ɗagewa ƙasar Iran takunkumar tattalin arzikin da aka ɗora mata a birnin Vienna zai haifar da ɗa mai ido don sauran ƙasashen duniya su koma cikin harkokin kasuwanci da ƙasar Iran. a ranar 29 ga watan nuwamba da muke ciki ne ake sa ran tawagogin kasashen da abin ya shafa za su fara tattaunawa dangane da ɗauke ƙasar iran takunkuma tattalin arzikin a birnin vienna na ƙasar austria wata tawagar malaman addini daga jami'ar al'ashar ta ƙasar masar tana ziyarar aikin kwanaki biyar a tarayyar najeriya inda tawagar ta fara tattauna da malaman addini na kasar don gano hanyoyin da za a bullo wa masu wuce gona da iri daga cikin ɗaliban addini kamfanin dilancin labaran nan na tarayyar najeriya ya nakalto dr nazir ayyad babban sakataren cibiyar bincike na jami'ar Al-Azhar, yana cewa tawagar har ila yau tana ɗauke da shirin ɗaukar nauyin ɗaliban 'yan najeriya don karatu a mashahuriyar jami'a ta Al-Azhar da ke birnin alkahira na ƙasar ta masar dr ayad ya kara da cewa addinan ibrahimiyya suna da abubuwa na asali da suka haɗu ta yadda duk wanda ya fahimci addinin musulunci ba zai ɗauki ra'ayin wuce gona da iri da kuma ƙiyayya ga mabiya sauran addinan ibrahimiyya wanda suka haɗa da kiristanci da kuma yahudanci ba wasu rahotanni sun bayyana cewa kungiyar hezbollah ta kasar lebanon tana da makamai masu linzami nau'i daban-daban har akalla dubu ɗari don fuskantar haramtacci ƙasar isra'ila a duk wata fafatawa da za su yi nan gaba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jaridar haramci ƙasar isra'ila mai suna isra'il hayum tana faɗar haka ta kuma kara da cewa ganin irin yadda kawancin masu gogorma a yankin gabas tsakiya suke samun nasarori a cikin 'yan watanni da suka gabata wa'annan makamai barazana ce ga harce kasa isra'ila nan gaba Isra'il Hayum ta kara da cewa nasarar da gwamnatin kasar Siriya ta yi kan 'yan ta'adda da sojojin kasar Yemen kan Saudiya da kuma kungiyoyin Hamas da Jihadul Islami a cikin kasar Falastinu da aka mamaye ya nuna cewa harjiktar Isra'ila tana tunanin za ta buɗe fagagen fama da dama a lokaci guda a duk wani yakin da za ta tashi nan gaba. daga ƙarshe jaridar ta bayyana cewa mayakan hezbollah suna iya cilla makamai masu linzami zuwa dubu uku a kowace rana idan yaƙi ya ɓarke nan gaba sannan hamsin ƙasar isra'ila ba ta da ƙarfin kare kanta daga wa'annan makamai gaba ɗaya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin ƙasar yemen tare da sojojin sa kai masu taimaka masu sun kwace iko da wani sansanin sojojin saudiya a ma'arib daga kudancin ƙasar yemen a jiya juma'a tashar talabijin ta first tv a nan tehran ta nakalto wata majiyar sojoji na yemen wacce bata ta son a faɗi sunanta tana cewa da farko sojojin sun yi amfani da makamai masu linzami da na igowa kan sansanin sojoji na Umurish sannan suka yi masa ƙawanya ta ko'ina daga nan sojojin Saudiya ba su da wani zaɓi in banda janyewa daga wannan sansanin. labarin ya kara da cewa sansanin sojojin saudiya na umurish yana kusa da wurare da kuma filin haƙar makamashi na man fetur da gas a lardi na ma'arib kuma gwamnatin abdurrabbu hadi mansur tana samun arziki mai yawa daga wurin a bangaren wasanni kuma a yau asabar ce kungiyar kwallon kafa ta fc barcelona ta tabbatar da ziva hernandez a matsayin babban kocin kungiyar na tsawon shekaru biyu da rabi jaridar premium stem ta najeriya ta bayyana cewa ziva hernandez ya ɗauki shekaru goma sha bakwai cur yana wasa a tsakiyar fili na ƙungiyar barcelona wato daga shekarar 1998 zuwa 2015 daga baya ziva ya yi wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta assad ta ƙasar qatar wasa na wani lokaci sannan ya sake dawowa gida catalan ziva ɗan shekara 41 a duniya yana daga cikin fitattun 'yan wasan ƙwallon kafa a duniya wa'anda ake ji da su inda ya sami lambobin yabo da dama daga cikin gida da kuma tarayyar turai kamin haka ya jagoranci nasarar samun kofi har 25 ga kungiyar barcelona tare da wasa har 767 a cikin kungiyar a cikin shekarun da ya zauna da ita ana sa ran a ran litinin mai zuwa ne da kungiyar za ta bayyana shi a matsayin shugaban kungiyar kwallon kafan sannan kocinta na wasu shekaru biyu da arabi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. a gaida Tahir Amin da ya karanta mana labaran duniya yanzu kuma sai shi na Afirka a yau wanda Sunusi na wunti ya shirya kuma zai gabatar. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi ne na hanzarta komawa kan tsarin farar hula a ƙasar sudan da ni su sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci hanzarta komawa kan tsarin mulkin farar hula da aka kawar ta hanyar juyin mulki a ƙasar sudan a kiran da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta gabatar a ranar juma'ar da ta gabata yana ɗauke da jaddada wajabcin komawa kan tsarin shugabancin farar hula a sudan da sojoji suka rusa ta hanyar juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata a zama na musamman da majalisar kare haƙƙin ɗan adam ta gudanar ta fitar da ƙuduri da a ciki ya yi tir da tsare firaministan sudan abdullah hamdok da aka tsige daga kan mukaminsa da wasu jami'an gwamnatinsa don haka kiran ya jaddada hanzarta sakin dukkanin jami'an tsohuwar gwamnati da ƙasar da aka kama ba tare da wani sharaɗi ba kasashe da dama sun jaddada matakin da jakadan kasar birtaniya na dindindin a birnin geneva simon mali ya dauka na yin tir da taɓarɓarewar yanayin 'yancin ɗan adam a sudan tun bayan da sojoji suka gudanar da juyin mulki a ƙasar jakadar kasar faransa a geneva jerome bonavon ya bayyana cewa a yayin da al'ummar sudan take cigaba da yunkuri ta hanyar lumana domin jaddada rashin amincewarta da juyin mulki a kasar da ke neman yin kafar ungulu ga wanzuwar mulkin demokuraɗiyya a sudan kasashen duniya sun ɗauki matakin goya musu baya tare da ƙarfafa su game da alkawarin yin aiki tare domin ganin an dawo da doka da iko a ƙasar kasar ta hanyar maido da gwamnati rikon kwarya kan karagar mulkin ƙasar da kuma mutunta haƙƙin ɗan adam hakanan kwamitin kolin kula da haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zaman gaggawa kan buƙatar ƙasashen burtaniya jamus amurka da norway inda kwamitin ya buƙaci shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet kan naɗa wani mutum ƙwararre domin sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a sudan kamar yadda bachelet ta yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a sudan kan janyewa daga harkokin mulki domin baiwa al'ummar kasar damar ci gaba a fagen gudanar da gyare-gyare da kafa cibiyoyi da dokokin da za su kawo ci gaba a kasar kamar yadda shugabar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi tofin alatsi ne kan keta haƙƙoƙin ɗan adam a sudan tun bayan gudanar da juyin mulki a ƙasar misalin buɗe wuta ga masu zanga-zangar lumana lamarin da ya kai ga mutuwar mutane goma sha uku tare da jikatan wasu fiye da ɗari uku na daban da kuma yanke layin sadarwa na intanet lamarin da ya katange al'ummar ƙasar ga sanin abin da ke faruwa a cikin ƙasar michelle bachelet ta kara da cewa dole ne sojojin da suke gudanar da mulkin soji a sudan su ɗauki matakin sakin dukkanin mutanen da suke tsare da su tare da gudanar da zaman tattaunawa da su da nufin sake dawowa kan mulkin haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula a ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwaryar ƙasar kafin kaiwa ga wa'adin gudanar da zaɓuka a sudan domin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a gefe guda kuma kasar rasha a ta bakin jakadarta ta bayyana tsananin damuwarta kan ƙara samun bullar taɓarɓarewar harkoki a sudan tana mai jaddada muhimmancin nisantar ƙara rura wutar saɓani da rikici a ƙasar kamar yadda kasar rasha take ganin gudanar da zama na musamman kan sudan wani nau'in tsoma baki ne a harkokin cikin gidan kasar da ba za a aminta da shi ba kuma matakin gaggawa ne kamar yadda kasashen china da venezuela suka goyi bayan mahangar kasar ta rasha A wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah al-Burhan a ranar Alhamis da ta gabata ya ba da umarnin sakin wasu ministocin kasar hudu a gwamnatin rikon kwaryar da aka rusa. Kafar watsa labaran kasar ta sanar da cewa ministocin da aka ba da umarnin sakin nasu su ne Hashim Hassab Rasul, ministan sadarwa, Ali Gedu, ministan kasuwanci, Hamza Bulut, ministan al'adu da watsa labarai da kuma kuma yusuf adam da ministan matasa da wasanni wannan ci gaba da aka samu na sakin jami'an sudan a ƙarƙashin gwamnati rukwarkwariyar ƙasar yana zuwa ne bayan ƙoƙarin da ƙasashen yankin gabashin nahiyar afirka da kuma duniya suka gudanar na ganin an warware rikicin siyasar ƙasar tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin juyin mulki a ƙasar a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata a nata ɓangaren tawagar ƙasar sudan ta kudu da ta zo ƙasar sudan domin shiga tsakani ta bar ƙasar a ranar juma'ar da ta gabata bayan da ƙoƙarinta na gudanar da zaman tattaunawa da shugaban rundunar sojin sudan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar da tsigaggen firaministan ƙasar abdullah hamdok da ake masa ɗaurin talala a gidansa ya ci tura a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka edward neat price ya bayyana cewa sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya kwadaitar da general burhan shugaban rundunar sojin sudan kan hanzarta sakin dukkanin 'yan siyasa da ake tsare da su tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba tare da hanzarta gudanar da zaman tattaunawa da tsigaggen firaministan kasar Abdullah hamdo domin dawo da shi kan mukaminsa da nufin sake wanzar da gwamnatin fararen hula da za ta jagoranci gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar. Edward Price ya bayyana cewa sakataren harkokin wajen kasar Amurka Blinken ya jaddada goyon bayan kasarsa kan miƙa wa fararen hula ragamar shugabancin sudan da nufin cimma burinsu na wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a kasar. yana mai jaddada cewa amurka tana iyaka kokarinta na ganin sojoji sun saki dukkanin tsoffin jami'an gwamnatin rikon kwarar kasar tare da dawo da gwamnatin fararen hula gami da ɗage duwani wani takunkumi da aka ba kan hanyar sadarwa ta intanet a kasar baya ga kawar da dokar ta ɓaci a sudan yana mai fayyace matsayinsu na goyon bayan al'ummar sudan da ta gudanar da zanga-zangar lumana domin neman wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a kasar a nashi bangaren dan aiken kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman ya zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka pittman ya bayyana cewa janar burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taba yiwuwa cikin sauki ba jeffrey pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taba kyale sojoji su sake mame madafin iko a kasar ba kuma general abdul fattah al-burhan yana fuskantar matsin lamba a halin yanzu haka a zanga-zangar al'ummar kasar baya ga kasashen yanki da sauran duniya pittman ya kara da cewa al-burhan da hamidati ba su taba nuna masa cewa za su ɗauki wannan al'amari a hannunsu ba musamman ɗaukar matakin rusa majalisar ministocin kasar ta hanyar juyin mulki Pittman ya yi nuni da yadda batun juyin mulki a Sudan ya fusata al'ummar kasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa jami'in diflomasiyyar kasar ta Amurka ya bayyana cewar kasashen da suke da ra'ayin kafa gwamnatin soji mai karfi a fili yake ba za su iya maye gurbin kasashen duniya da cibiyoyin hada-hadar kudaden kasa da kasa wajen tunkarar matsalolin tattalin arziki irin wacce Sudan take fuskanta ba don haka babu inda Sudan da ta fice daga ga matsalolin da take ciki sakamakon komawa ga tsarin mulkin soji a nashi bangaren bolka paris wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ya bayyana cewar ya gana da shugaban rundunar sojin sudan abdul al-burhan kuma ya bayyana masa tsananin damuwarsa kan tsare jami'an gwamnati riƙon ƙasar fararen hula tare da jaddada buƙatar sakin su cikin hanzari har ilawo perez ya gabatar da shirinsa na shiga tsakanin 'yan siyasan sudan da rundunar sojin kasar domin samun hanyar warware dambarwar siyasa da ta kunno kai a kasar hatta kai ga juyin mulki a sudan da nufin ganin an koma kan tubalin haɗaka tsakanin sojoji da fararen hula a harkar gudanar da kasar a gefe guda kuma kungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da sojoji suka gudanar a kasar sudan sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnati rikon kwarya da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan na halal a kasar kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar karkashin hambararriyar gwamnati rikon kwaryar sudan ta sanar da cewa duk wata doka ko kudiri da gwamnatin mulkin sojin kasar ta fitar bai da halacci ci kuma bayi kan dokar ƙasa a nashi bangaren ali sadik sabon mai rike da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sudan ya bayyana cewa akwai ƙoƙarin da wasu ɓangarori suke yi na shiga tsakani a ƙasar domin ganin an dawo kan tsarin haɗaka a jagorancin ƙasar tsakanin sojoji da fararen hula a ganawar sa da jakadun ƙasashe da dama a birnin hartun fadar mulkin ƙasar sudan ali sadiq ya yi furuci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji zalla a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da mulki na tsawon lokaci a ƙasar yana mai jaddada cewa bayan kan cikan shekaru biyu masu zuwa sojoji za su miƙa ragamar mulki ga zababbun fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a sudan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 domin kuwa zai gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe duba da karshen sati Hassan barka ina jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da jama'a ga ma'aikatan gidan radio Ira na farko ina gaida gidan labo wanda yake nan da magaran akwai miji soja mai adaidaita zau a nan da magaran akwai letoro mai isansi bakin ofital ina gaida hajiya lalo mai mulku a nan bakin cikin babbar tasha zandar akwai hindatu unwala wadda take nan zandar akwai yusuf madatai wanda yake nan da magaran akwai sunusi garin madatai wanda suke da magaran na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum radio ta haram mini musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi ga kindura dangance da wannan karshen mako da muke ciki ina so ku ba ni dama in gada uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai isu madatte sunusu madatte a nan da magaran akwai usaini sitar ga kwalliya da magaran akwai alhaji awal abale wanda yake agadas akwai shehu adamu rijau akwai kadori dan fulani warji ba manta da eh, abdullahi kadamari akwai na agwa mai faci akwai musu soja akwai letoro mai isans wanda yake nan bakin asibitin fitar da magaran akwai mutane turbo mai aiki gidan mai kusa da rediyo amfani a nan da magaran akwai mata na karbiya da hajara da sojuwa da fatidin gwai a nan garkin daura akwai masa baran kirkitan dabbobi a nan garkin daura da duk wanda ya ji murya ta ina gaida kowa da kowa ɗaya bayan ɗaya suna na shugaba ilami kantiri shayi garkin daura na gode rediyo ta yaran ta lafiya assalamu alaikum radio iran ne ne mahmud zaki love nake gaida karangare zandar nake gaida zoji ta Sufu. muhammadu baki likita madada sahu nake gaida roga roga nake gaida asan barka nake gaida hadari da saba dukkan mutanen zandar da nika gada iliya daura nika gada dalan manama duka nika gada su ne muhammadu zakarullah nijar agadez assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. radio biyar ta iran na muku fatan alheri kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza fada larki daga nan birnin agadez a jamhuriyar nijar da farko dai yana gaida mai shirya shirin hassan barka zuwa ga ma'aikata radio na iran baki daya zuwa ga larwa mai kabu kabu zuwa ga mai gidan namu namu zuwa ga bukari roga-roga hamisu ekom bansayen namu benzema zuwa ga sanusi sultana zuwa ga ilyas ra'ayin ci musamman zuwa ga zaki love musamman zuwa ga ubaidu zakin wata zuwa ga miji soja da magaram jamhuriyar nijar zuwa ga kadura diga ga dan fulanin warje da sauraron ku ne hamza yalo daga nan fadalar a jamhuriyar nijar a gades Radio BOH take Tehran da farko suna na Sanusi Madatai da magaran jamhuriyar Nijar. Na shigo shirin ne domin in yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida Isuhu Madatai da magaram sai kuma Usain Star kasuwar kwalliya da magaram. Ina gaida Murtala Salisu wanda aka yi sani da MT Ramfuwan Randa bakwai ina miƙa gaisuwa zuwa ga na agwa mai fati nan da magaram. Akwai kuma Leturu a nan da magaram sai miji soja mai adaidaita a nan nan da magaram akwai tasi unguwar tudu da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya a nan da magaram sai kuma abdul aziz firiz a nan da magaram akwai raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga mamman buniya yakubu a washe akwai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi a garkin daura ina mika gaisuwa zuwa ga ibrahim dan fulanin yayari yana jihar bauchi a tarayyar najeriya ba kuma zama manta da Ilyas Yakubu Digawa shi ma yana nan jihar Bauchi a tare Najeriya da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya mai gaishe da su su madadai da magaram jamhuriyar niger Na gode. Assalamu alaikum sasin Hausa na BA ne magana Alhaji Zawar Tati mai sago bayan gidan madara to ina muku fatan alheri ma abuta wannan shiri kowa da kowa musamman ma wanda suka shigo suka ba sakonni a yau na farko akwai lawari kankara akwai mutane Bala MT a musu kadan gare muna muku fata alheri musamman ma kai muke sun kiran asan barka muna ma kowa fata alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana naku Almustapha Muhammadu Kadangare dan asalin garin Katagirin Kont. Ina godiya dangance da damar da kuke bamu domin isar da sakon gaisuwa ga 'yan uwa da amanna arziki. Da farko ina gaida al'umma kwaminikin bangi baki dayanta, ba zan manta ba da al'ummar da ke cikin garin Katagirin Kantu. ina gaida al'ummar garin gidan haru ba sai da wani ba ina gaida al'ummar garin daɗe kowa da kowa ina gaida al'ummar garin waiwaya ina gaida al'ummar garin rahawa babba da ƙarama. ina gaida al'ummar garin bajaka turin sunna ina gaida al'ummar garin jawarki assalamu alaikum gidan radio boh mai magana naku almustapha kadangare a tashi lafiya assalamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci take ta iran a ƙasar iran mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mt daga ina ban wannan randa bakwai da ke da magaramcin jamhuriyar niger To da yake yau muna a ƙarshen mako da farko dai yana gaida fugaba baba lefe akwai isu garin maratai akwai isu garin maratai eh, akwai sinusu garin maratai akwai letoro mai sans akwai na agwa mai fasi eh, da yake nan bakin hospital akwai abdulaziz crazy eh, da yake nan sharo zauna akwai abdurrahman abdo wanda kafsan da kibiya da yake nan karshe kadamari shugaba rabon mai aski Sadi marasa kenan da To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamu lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu mu sake taduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyan iyali shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radiyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kun na saba gabatar muku da shi da kuma fatan zaka tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayaba zakariya da ke unguwar gangaren jos ta najeriya wani tsohon malamin sakandare sannan kuma har ila yau mai taimakawa jama'a a wannan anguwa bisa lamuran su na yau da kullum malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan taɓarewar tarbiyya tsakanin musulmi da yadda za a shawo kanta da kuma yadda talauci yake taimakawa wajen lalata tarbiyyar iyali malam kamke sauraro من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي يسر أمري وهذا العقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أقول بانغري كما na shi kuma muka fuskanci cewa ko talauci shi ne ya'ya sun kai guda shida da kai da uwarsu duka daki da kuke kwana to yaro zai iya koyan abin bai kai ya kamata ya sani bane sani wani lokacin domin zai faru in an fito waje ya ga yara yan uwansa zai iya aikatawa shi ma mun samu misali wannan da kaina ma ni na ji ba wani ne faɗa mun ba wani yaro suna irin yan uwansa je ce naga naga babana akan gado da mamana ya shaƙe mata wuya ya shaƙe mata wuya tana ta shi tana ta nishi kai ka mai da hankalin ka me ake nufi da wannan magana to kaga nan watakila rashin tarbiyya ya jawo ko kuma talauci ya jawo ko kuma rashin hakuri to a nan gurin ma in ka samu daman cewa bari ka ɗauki ƴaƴanka ka dinga tura su gida ka za su yi suke kwana to yanzu fa zamani ya lalace za su iya barin gidanka ta je gidan kwana ka sa abin da biyu bai sa ba za tsakani ba ka sani ba ba mamaki ba gidan za ta je ba ba mamaki wajen hanyar wani ya fi karfin ta yara ya bige ta ko a sace ta ko kuma a ɗauke ta je a da muna gani yanzu da yawa lalacewa ba ma kawai na ya mace ba a lalacewan ya shafi har da ya maza duk wannan rashin tarbiyya ya kawo don haka a duk inda ka ji ake cewa a yi addu'a wa yara Allah shirye su haka din ne addu'a ba ta faduwa banza amma kuma kai ka fara Allah yana taimakon mutum bisa ga irin niyyarsa idan niyyar kan kana yin gyaran ne kai da kanka ka fara gyara kanka yaran ka sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rediyon biyoshi da ke nan birnin tehran ta kasan iran inda muke sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda shi gaba da yi mana bayani game da tsarin makaranta da na zamani a tsarin makarantu da tsarin yanayin yadda zamani ya juya a yanzu wanda ake cewa wai duniya a tafin hannunka to wannan in har ana bukatan a yi gyaran tarbiyya ta tsaya wanda kuma nufi ganin kamar zai zama mai kaman wahala saboda ne, saboda wannan bala'in wayan da aka kawo akwai advantage a waya akwai disadvantage ba za ka ce waya gaba ɗaya haramun ba ba kuma za ka ce gaba ɗaya ta duka halal ba ta danganta irin yadda ka amfani da ita to yadda ka amfani da ita din nan kowane yaro ya taso kowace yarinya ta taso bukatar ta ta nemi waya babba ko shi ya samu waya babba ya dinga danne da yana nemo abubuwan da ake a duniya kuma wayan nan ta gama duniya gaba daya da yankin ka kai da kake ganin irin wani lalacewa ba daidai bane ba da yankin wayan da suke ganin ai hakan nan ma shine ci gaba kuma ka danna ka ga abin da suke zuwa su ga abin da kake yi saboda shi mai waya ba fa yayi bane don gyaran tarbiyya a'a shi mai waya yayi ne don neman kuɗinsa ina tabbatar maka yanzu akwai a cikin wayan inda za ka danna ka danna ka fito da mata a yanzu ga su masu da suna amfani da su akwai inda za ka danna ka fito da maza inda suke amfani da maza yan uwansu a yanzu hakan kana za ka samu za ka kuma samu inda ga dabbobi ne mutane mutane suna amfani da su matan dabbobi akwai kuma inda za ka danna ka ga mazan dabbobi suna amfani da mata na mutane menene wannan to kada hana wannan kai tsaye zai yi wahala idan ba an shawo kan wannan na gwamnatin kasa ne za ta yi haka ko ya kasa za su yi hanawa amma kamar muna ma nan zai yi wahalan gaske a ce an kada irin wayannan abubuwan wanda wayan suke ganin cewa ci gaba ne idan ma an ce ci gaba ne na yadda ci gaba ne amma na mai shiga rijiya yawa ci gaba ne amma irin na mai shiga rijiya don ba daidai ba ne ba akwai inda mata suke abin nan su da mata yan uwansu shi ma duk za ka gani da za a gani yanzu misali a watanni da suka wuce ko in ce bariya kenan lokacin da aka yi taro na yan gemari na itali aka yi ta ga taro ne na yan luwaɗi na duniya gaba da ya kai. kuma kiri-kiri kowa ya gani in ka tantali yara masu waya su gaya maka za su tabbatar da wannan magana har yanzu akwai taro oil wani su bude kawai su gaya ake me ake me ake wajen to me wannan ya yatsu a duniya har ya kasance a yanzu a wannan garin namu a wannan kasar tamu a garin namu har yanzu akwai wannan wanda kuma ba dukkan ba garinmu kawai ba dukkan garuruka na Najeriya ba zan ce maka ga garin da babu mai ruwa ba akwai akwai su suna nan kuma suna yi babu kuma alaman dainawa har ma suna koyawa 'yan yara ƙanana ko kwanan da suka kama su yara suka ce mutumin kuɗi yake ba su wasu kuma ce aminci yake siya musu dan kanana da zai fa'ida ina ina ina ta kaga shi babban da ya fara kila ya san amfaninsa ya san manufarsa ya san abin da yake so biyan bukatar amma su yaran da aka ɗauka aka sa suke wannan abu ana rudan su da abin da abin da abin tsotsomin ta ga yanzu su kuma su gina kan wannan sun iya kenan kaga sarbiya magana gyara sa ba za ka magana kalma farko da na faɗa lallai ne lallai ne bai sai gyara tarbiyya to shi ma gyara kansa don idan bai gyaru ba hakan ba zai to da wannan kalmomin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abinda na faɗa daidai ubangiji Allah ya ba mu ladan gaba daya inda ne kuskure kuma Allah ya gyara mana shi Allah ya yaɗe mana gaba daya ban hana kuma in ka ji abin da na faɗa akwai kuskure ka iya kira na ka ce ne eh, guri kaza guri kaza ba ka bane ka gyara to raro gashi dai mallan ya buɗe sabon kundi kamar yadda ya saba to amma lokacin namu ya yi mana karanci da ƙarshe muna yi wa malam yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos wani tsohon malamin sakandare har ila yau kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya baya mu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin rediyon BOH da ke nan birnin Tehran babban birnin ƙasar Iran ni alkun da shirin na gabatar da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar ma a yau maimacin wanda kuka ji ɗazu da safe ai saurari lafiya. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannunku kuma da sake haɗuwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya ɗau hankalin duniya. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan matakin da Iran ta ɗauka na komawa bakin tattaunawar Biyanna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya a cikin shekarar da goma sha biyar wala Allah a ɗage mata takunkuman da aka kakaba mata bayan da Amurka ta fice daga cikin yarjejeniyar da fatan dai masu sauraro za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla, a tsakiyar makon nan mai shirin karewa ne Iran ta sanar da amincewa da ci gaba da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015 mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta Iran Muhammad Bakiri kana kuma babban jami'in da ke wakiltar kasar wurin tattaunawar ya bayyana cewa gwamnatin su ta amince a soma tattaunawar a ranar 29 ga watan Nuwamban nan tattaunawar idan ta wakana kamar yadda aka tsara ita ce irinta ta farko tun bayan zuwan shugaba ibrahim ra'isi wanda aka rantsar a ranar uku ga watan ogista da ya gabata jim kaɗan bayan tsaye da ranar komawa tattaunawar wacce ƙungiyar tarayyar turai ta tabbatar shugaban ƙasar ibrahim ra'isi ya yi fatan tattaunawar da za a yi nan gaba ta haifar da ɗa mai ido shugaba ra'isin ya bayyana cewa iran ba za ta taɓa watsi da tattaunawar ba amma kuma ba za ta miƙa kai ba ga bukatun da ba su da wani amfani ga al'ummarta ba ya kuma danganta takunkuman amurka kan kasarsa a matsayin haramtattu tare da bukatar gwamnatin washington da ta dagewa kasarsa takunkuman za a komawa tattaunawar ce ta biyanna da nufin farfaɗo da jirgin nukiliyar ta 2015 tare da sauran kasashe da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da sin rasha faransa jamus da kuma birtaniya tattaunawar za ta mai da hankali ne kan dagewa iran takunkuman da amurka ta kakaba mata bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi gaban kansa ya janye kasarsa daga cikin yarjejeniyar a cikin shekarar 2018 a matsayin mai da martani ne kan hakan iran ita kuwa ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu bangarori da yarjejeniyar ta kunsa ciki har da ta tse sinadarin uranium son ranta matakin da sauran kasashen da suka rage a yarjejeniyar suka nuna matukar damuwa a kai sai dai bayan zuwan sabon shugaban amurka joe biden amurka ta ce akwai yiwuwar ta sake komawa domin cimma yarjejeniya a halin yanzu dai gwamnatin shugaba joe biden ta ce za ta halarci zaman wanda za a yi a biyanna tare da waɗanda suka sanya wa yarjejeniyar hannu ned price wanda shi ne mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana cewa za a yi saurin cimma wannan yarjejeniyar idan wakilan iran daga gaske suke sai dai ya kara da cewa amurka za ta so a ci gaba daga inda aka tsaya a tattaunawar da aka fara ƙasashen yammacin duniya sun shafe watanni suna kira ga iran da ta koma kan teburin sulhu inda suka rinka gargadin cewa matakin ci gaban da ƙasar ta samu na inganta makamashin nukiliyar ya wuce yadda aka kayyade mata a asalin yarjejeniyar da aka cimmawa a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 iran ta amince ta takaita inganta sinadarin uranium ɗinta haka kuma an kayyade mata adadin uranium ɗin da za ta iya ajiyewa da kuma irin na'urorin da za ta iya amfani da su wajen inganta shi haka zalika iran ɗin ta amince da batun masu sa ido kan nukiliya na ƙasa da ƙasa su rinka zuwa dubiya wanda hakan ya ja aka cire mata wasu takunkumai sai dai tsohon shugaban amurka donald trump ya fitar da amurkar daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018 tare da saka sabbin takunkumai bisa zargin iran din da kin daina gwaje-gwajen makamanta masu linzami da kuma zargin ta da rura wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya amurkar dai ta yi amfani da duk wani irin salon takunkumi mai tsauri har ma da barazanar kaiwa iran din hari sai dai iran ta ƙi mika kai ga bukatun amurka a wancan lokacin duk da matsin tattalin arzikin da ta shiga To yanzu kuma bari mu yi akan abubuwan da suka faru a can baya game da yarjejeniyar nukiliyar ta Iran da ma yunkurin da ake na farfado da ita a tattaunawar biyanna wace ta katse gabanin zaben shugaban kasar iran da ya gabata a ranar 20 ga watan yunin da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran ta 2015 an dai jinkirta tattaunawar ce kwanaki biyu bayan da ɗan takara ibrahim ra'isi ya lashe zaben shugabancin ƙasar iran tattaunawar da aka faro a watan afrilu ana yin ta ne da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da iran a shekarar 2015 wace amurka karkashin mulkin tsohon shugaba donald trump ta fice daga ta tare da laftawa iran jerin takunkumai daga bisani iran din ita ma a wani mataki na mai da martani kan ficewar amurkar da kuma lafta mata jerin takunkumai ta ɗauki wasu matakai na daina aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa ciki har da ta tsaye sinadarin uranium masaranta hakan ne ya sanya sauran ɓangarorin da suka rage a cikin yarjejeniyar da suka hada da faransa rasha jamus burtaniya da kuma china ke tattaunawa a vienna da nufin farfaɗo da yarjejeniyar dawowar amurka a cikin yarjejeniyar da kuma ɗagewa iran shirin takunkuman da aka kaba mata su ne jigon tattaunawar sabon ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar cewa ba wai iran na gudun zaman tattaunawar na biyana ne ba a'a amma gwamnatin ƙasar na ganin tattaunawa ta hakikanin gaskiya ita ce wacce ke haifar da ɗa mai ido a cewarsa wancan bangaren ya san sarai cewa ana buƙatar samun watanni biyu zuwa uku domin baiwa sabuwar gwamnatin iran ta samu tsugunan ɗaukar duk wani mataki game da tattaunawar ya kuma karar da cewa tattaunawar ta biyanna dama tana cikin ɗaya daga cikin siyasar ƙetare ta iran da kuma sabuwar gwamnatin ƙasar ƙasashen faransa da kuma jamus sun buƙaci iran da ta gaggauta komawa tattaunawar ta neman farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yves le drian ya bayyana mahimmancin gaggauta komawa tattaunawar a farkon watan Ogista ne zababben shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya gaji mulkin kasar daga hannun tsohon shugaban kasar Hassan ruhani wanda ya kammala wa'adin mulkinsa biyu a jere. Hassan ruhani shi ne wanda gwamnatinsa ta yi ruwa ta yi tsaki wajen cimma yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya a cikin shekarar 2015. yarjejeniyar da aka cimma a wancan lokacin a vienna ta tanadi dagewa iran shirin takunkuman kasashen yamma da kuma na majalisar ɗinkin duniya a yayin da ita kuwa iran za ta dakatar da shirin ta na nukiliya wanda kasashen ke zarginta da kokarin mallakar makaman nukiliya batun da iran ɗin ta jima tana musantawa tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne sai dai daga bisani yarjejeniyar ta shiga halin rashin tabbas bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya yi gaban kansa ya kuma fice daga cikin yarjejeniyar tare da dawowar iran shirin takunkuman da aka ɗage mata bayan cimma yarjejeniyar ta 2015 a lokacin mulkin tsohon shugaba barack obama a matsayin mai da martani ita ma dai iran a watan mayu na shekarar 2019 ta fara ɗaukar matakai na dakatar da aiki da wasu ɓangarori da yarjejeniyar ta ƙunsa musamman na ƙayyade mata sinadarin uranium da ya kamata ta tace kamar yadda yarjejeniyar ta biyar ta tanada iran ta shiga ta tsaye sinadarin uranium din a son ranta haka aka yi ta kai ruwa rana tsakanin iran da amurka wacce ta yi amfani da duk wani nau'in takunkumi da matsin lamba a yankunan tankwaso iran domin ta dawo a sake wata tattaunawa kan yarjejeniyar amma hakan ya tutura duba da yadda iran din ta yi tsayin daka da juriya tare da haƙƙin mika wuya ga buƙatun na amurka har zuwa ƙarshen mulkin tsohon shugaba donald trump sabon shugaban ƙasar amurka joe biden wanda ya kasance mataimakin tsohon shugaba obama da aka cimma yarjejeniyar a lokacin mulkinsa ya yi yakin neman zaɓensa tare da shan alwashin dawo da amurka a cikin yarjejeniyar kuma sau da dama ya bayyana aniyarsa ta cewa zai dawo da amurka a cikin yarjejeniyar daga bisani bangarorin da suka rage a yarjejeniyar da suka hada da iran din da jamus faransa china da kuma rasha da kuma birtaniya suka fara tattaunawa a biyanna da nufin farfado da yarjejeniyar ta da amurka za ta dawo daga cikinta a kuma ɗage waran jirin takunkuman da aka kakaba mata amurka ma ta shiga tattaunawar amma ba ta kai tsaye ba da iran an shankirta zagaye na biyu na tattaunawar ta biyanna a watan yuni bayan zaben ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar iran kuma tun watan afrilu iran din da kasashen yamma ke duba hanyoyin yadda amurka da iran za su cimma matsaya game da yarjejeniyar ta sha-biyar. a watan da ya gabata kasashen faransa da jamus da kuma burtaniya sun bayyana matukar damuwarsu bayan da hukumar sanya ito kan makamashin nukiliya ta duniya da fitar da wani rahoto wanda ta ce iran ta yi nisa game da shirinta da ta ce sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 da kuma sarrafa uranium din zuwa matakin metal zuwa kashi 20 cikin 100. hukumomin iran dai na ci gaba da mai da martani kan yadda har yanzu dai ake tafiyar hawainiya game da batun dage mata takunkumi jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah said al khamenei ya bayyana cewa manufar gwamnatin amurka mai ci game da yarjejeniyar nukiliyar iran ba ta da wani bambanci da na gwamnatin da ta shuɗe ta donald trump bukatun shugaban amurka joe biden ba su da wani bambanci da na donald trump wanda ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar ƙasa da ƙasa ya kuma kakaba wa iran tsauraran takunkumai in ji ayatollah sayyid al khamenei shugaban amurka joe biden ya ce komawa cikin yarjejeniyar nukiliyar ta iran na ɗaya daga cikin manyan manufofinsa na harkokin waje amma yake ɗaukar duk wani mataki na dawo da washington a cikin yarjejeniyar bayan shafe tattaunawa har sau shida tsakanin iran da sauran waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta biyanna gwamnatin biden ta ɗora kan amfani da matsin lamba a yunkurin tankwaso jamhuriyar musulunci ta iran in ji ayatollah said al a nasa bangare sabon shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwamnatinsa na goyon bayan tattaunawar ta farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta iran amma da sharaɗin tabbatar da maradun ƙasa ya kuma jaddada cewa iran ba za ta taɓa mika kai ba ga batun makamanta masu linzami da rawar da take takawa a yankin gabas ta tsakiya. To masu sauraro iya abin da ya tsauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to da wannan ne shirin na mai zo karshe amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai jakadan kasar afirka ta kudu a nan birnin tehran ya bayyana cewa daukewa jimhuriyar musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki da aka dora mata zai kyautata tattalin arzikin kasashen duniya da dama kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya nakalto bika masbi humalo jakadan ƙasar afirka ta kudu a nan birnin teheran yana faɗar haka a nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa ƙasar afirka ta kudu ba ta amince da takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar iran ba kuma takunkuman sun hana manya-manyan kamfanonin ƙasar afirka ta kudu shiga hulɗar kasuwanci da ƙasar iran Kumalo ya kara da cewa fatansa ita ce tattaunawa tsakanin ƙasar Iran da ƙasashen hudu a hada da ɗaya dangane da ɗagewa ƙasar Iran takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata a birnin Vienna zai haifar da ɗaya mai ido don sauran ƙasashen duniya su koma cikin harkokin kasuwanci da ƙasar Iran. a ranar 29 ga watan nuwamba da muke ciki ne ake sa ran tawagogin kasashen da abin ya shafa za su fara tattaunawa dangane da ɗauke a ƙasar iran takunkuma tattalin arzikin a birnin vienna na ƙasar austria wata tawagar malaman addini daga jami'ar al'ashar ta ƙasar masar tana ziyarar aikin kwanaki biyar a tarayyar najeriya to ma saurare a nan zan yi bankon da kugan lokacin da aka ɗema ya kawo jiki sai a wata sarar za ku ji mu ɗauki da su a ɗan shirin amma kafin na amma tahir amin da kwanton labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.